وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم فصل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم والمدرسة الكوثر yawa akwai makarantar الكوثري shine wannan mutumin da nake yawan bada labari alhafizul kausari babban malamin hadisi na hannafiya sannan kuma wanda ya daga tutan yada aqidan ainihin jahamiyanci albani ya ce shi ne hamilu liwa'u tahajjum hamilul liwa'i tahajjum bi hadha al-asr shine wanda ya daga tutan yada ainihin jahamiyanci a wannan zamanin an gane ku to makarantar shi mu ji labarin makarantar shi na'am nisbatun ila shaykh al-muhaddis muhammad az-zahir al-kautsari wato an dangana shi zuwa ga shaykh al Muhammad Zahir Alkausari. kausari alladhi shadidul mukhalifa bil aqidati as-salaf alladhi huwa kenan wanda yana tsananin yana gida na salaf shi wannan bawon Allah yana tsananin saba gidan salaf kasirul mayl ila tahajjud yana yawan karkata zuwa ga aqidan jahamiyya kuma yana yawan inkarin hadisai ingantattu eh mutum ne wanda kwata-kwata baya mutunta hadisai ingantattu al-hafiz kausari malamin hadisi ne amma kuma bai san darajar hadisi ba an gane akan mazhaba na hannafiya da kuma aqidan shi na jahamiyanci yana iya taka kowane irin hadisi babu ruwan shi da yana ma iya yana zagin bukhari ya zagi muslim ya zagi ibn kuzaima ya zagi ibn kasir ya zagi kaza duk wani malami da ka sani daga cikin malaman salaf zagin su kawai yake an gani da zaran ya ga hadisi a cikin sahih bukhari ya saba ma mazhabin jinahan annabiya sai zagi bukhari an gani in ya ga aqida ya ga wani aqida da bukhari ya faɗa ya saba ma aqidan shi sai ya zagi bukhari ko ya zagi muslim ko ya zagi ibn kuzaima ko ya zagi kaza ko ya zagi darimi duk wayannan manya-manyan malaman hadisi an gane ku amma kuma shi dan malamin hadisi ne babban malami amma kuma mai san rai eh na allati ta'arada qawaidahum al-madrudiyya eh wato yana yawan sabawa ga hadisan da tu'aridu qawaidahum bil ayn ne ba hamza bari qawaidahum al-maturidiyya wato wanda ya karo da wato ka'idojinsu na maturidiya kun fahimci wannan? idan hadisi ya saba ma qawaidahu fil ayn ba hamza ba ya saba ma ka'idojin su na maturidiya yana yawan saba mishi na'am ma hadhihi mukhalafat wa huwa aidan shadid ta'an fi a'immat al-islam duk da wannan sabawan shi ma mai tsananin suka ne ga a'immat al-islam shi baya sassauta wa su Bukhari su Muslim su Tirmidhi su Abu duk wani malamin sunna saboda ya san cewa abinda suka ruwaito na hadisi ya yi karo da mazhabar shi na hannafiya da aƙidar shi na maturidiya to nan take za ga yana faɗin mangalu na suka da batanci ga wayannan mutane baya jin nauyi an gani sai ku yi mukarana da shi da doktorul giyas na kaduna ko kaga doktorul giyas na kaduna shi kuma duk hadisin da ya saba wa malikiya zai zagi hadisin doktorul giyas na kaduna shine fa yace mu'az bin jabal bai san ba an gani me yasa saboda mu'az bin jabal ya ruwaito hadisin nan na sallah sabanin niyya eh duk yaban da manzon Allah ya wa mu'az bin jabal mutumin da ya fi kowa sanin halal da haram irin yaban da annabi ya mai to yayi wasu wasu isharat na suka mu'az bin jabal yayi isharat na suka abu huraira yayi wasu maganganu na batanci ga wasu daga cikin sahabban manzon Allah saboda sun ruwaito hadisin da ya karo da nashi ngano ne ko sannan kuma ga sukan ainihin imma shi ma ya soki imamu ahmar bin hanbal ya ce ba shi daga cikin salaf imamu shafi'i ya ce shi ba salaf bane ya ce salaf kawai imamu malik shine salaf na batan gani kuma kaga doktor iyas na kaduna shi ma ya ce ainihin imamu imamu shafi'i yana cikin karatu wajen malik bai gama bai gudu ba malami bane dan bai samu ijaza wajen malik ba kaga irin wayannan kalmomi sun yi kama da magana na al kausari Da ko za ka iya haɗa irin wayannan mangaru da ko maganan wa abu jabbar na kano ko ba ba wanda kaga jiya ya gamu da gaman shi ko jiya Allah ta'ala ya sanya abu jabbar ya gamu da gaman shi malaman kano sun zaunar da shi an gane ko sun turke shi sun kai shi karshe sai da ya zama to ba shi da bakin magana daga baya wanda aka sa ya alƙalanci bayan ya ji irin katobaran da ya yi karshe ce gaskiya zance da gaskiya an tambayi abdul jabbar duk tambayan da aka tambayi sai ya ta kwana kwana an sa bbc sai ya ta kwana kwana babu abin da ya iya bada amsa a cikin tambayin su aka kawai yanzu ya rage ga gwamnatin kano ta yanke hukuncin da ya dace game da shi na ba zan gane in ya faɗi magana ya cewa manzan Allah ya yi kaza an ce manzan Allah suru a cikin bukari ko a cikin kaza ce to wa iyaz billah wa iyaz billah sai ake to gashi nan nuna mana wani shafi sai a miƙa mai in an miƙa mai in ya faɗi shafin in ya faɗi shafin sai ce domin duba ba gani ba haka suka yi ta mai duk abin da ya faɗa sai ce to ga dai bukari ga littafi ga zaman duba ba gani ba haka yi ta bandan ya yi bandan nan, ya yi bandan nan, ya yi hayaniya da sauransu to da ma ramin karya a kure take na ba gane to ya gama hayaniyarsa ya gama hayaniyarsa gabaki daya Karshen al'amari Allah ta'ala ya tona mishi asiri na batan gane wannan to haka muke fata duk yan bin irin wayannan yan bid'a masu tsananin nan Allah ya tona musu asiri eh duk mutumin da yake faɗa da hadisin annabi yake so ya rusa sunnan annabi yake su kan sahabban manzon Allah Allah muke roko Allah ya yi irin yanda aka yi ma Abu Jafa din nan aka tona mai asiri duniya ta gani ɗalibai ƙananan ɗalibai daga cikin ɗalibai suka sa shi gaba na ba gani ba wai manya-manyan malaman Kano bane kananan su kanna kannan su suka zaunar da shi suka kai shi karshe mutumin da yake cewa zai ma Ibn Taymiyyah dukan tsiya abu Jabbar ya ce wallahi illahi allazi da Ibn Taymiyyah na rayu wallahi tallahi zai yi buci-buci da shi haka yake cewa an ji wani mara kunya daga cikin ɗaliban shi ma ya fito wai wallahi ya fi da Ibn Taymiyyah ya fi karfin Bin ya fi karfin Usaimin wanne su me suka sani haka za ga mutane suna saki manganu irin wannan yayi kama da kuma irin me irin abin da masu fikira na hadariya suke kai sai samu babban malami wanda ya nannin kasa ilimi ba sai ce me sani jahili da sauransu to duk irin wayannan mutane Allah muke roƙo masu mummunan manufa ga musulunci Allah ya karya su eh duk masu mummunan manufa ga musulunci irin su Abdul Jabbar eh da ire su da irin su Dr. Iyas da masu fikira na hadadiya wanda su kuwa ba su da wani ajanda face sai mutumin da ya aiki ga sunna fi kokarin su ka bayan shi to muna roƙon Allah Allah ya wulakanta duk mutumin da yake so ya wannan ya nuna ya tona mai asiri a gaban jama'a wa alaikum salam akwai an fara samun wasu dukkan irin wannan ga suna kokarin bukari na ce ai sahih bukari menene sahih bukari naji wani bawon Allah yayi karatu a Misra wallahi kima abin da ya zo da shi kenan kokari yake yana gamsu da sayar bukari da muslim sannan kuma yana nuna nasiruddin albani mai ya sani shi ma ya yi ma albani gyara ya fi dubu wani yaro ne karami na ba wani karatun da ya musari to irin wannan abubuwan suna tasowa sai rasa mutane suna karatu saboda Allah ne ko suna karatu don duniya ne eh ina batan gane wannan hmm. to kuma kaga yanzu misali irin wayannan mutane irin su Abdul Jabbar da irin wayannan masu afkar nan miyagun afkar dinnan misali yanzu wayannan malamai da suka zauna da Abdul Jabbar a Kano da kuma ainihin shi Abdul Jabbar din za a ce dukansu gaba ɗaya sun yi ittifaki duk ɗaya ne su sai akwai adalci mu ce mu ba ma bambanta da Abdul Jabbar da su duk ɗaya ne duk batattu ne duk yan biri aka kaza shi irin wannan magana ya kamata ya fito a bakin wanda ya san salafiya bai dace ba wanda ya san salafiya idan ya duba bidiyoyi guda biyu suna bugawa sai ya goyi bayan mai mai saukin shi shine wanda ya san salfiya in ya ga bidiyoyi guda biyu suna gwamza sai ya duba wanda ya fi kusa da sunna sai ya goyi bayan shi yanzu tsakanin wanda ba da tattauna da da jabar jiya suna son hadisin manzan Allah suna son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna son aqida akwai da kadarci ko wanda su suna son aqida ta sunna ko da sun samu yin girafi ta wani bangaren kaga wannan abjaban amma dai suna son suna ba a taba ji sun yi suka ga ainihin suna ba misali na ba san gane wannan to amma shi Abdul Jabbar yana zagin sahabbai karara yana zagin littattafan hadisi karara yana suka Ibn Taymiyyah da manyan malaman sunna karara eh har mutuncin manzon Allah yana ci sai ka ce wai ba bambanci ba bambanci tsakanin da Abdul Jabbar dukansu ɗaya ne shin in kai wannan kai kan kasan a cikin zuciya kasan wallahi tallahi kai ba mai adalci bane ko yanzu abin da ya faru lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yaki tsakanin Farisa da Rum da aka yi yaki tsakanin Farisa da Rum har ya zamanto lokacin nan su Farisawa suna su ahlul kitab ne su su kuma ban su kai su Farisawa majusawa ne su kuma rumawa ahli kitab da kristoci ne da ahli kitab da masu bautan wuta su suka fi kusa da musulmi amma ahli kitab ne su kafirai ne rumawa ba kafirai da wannan su kafirai ne su ma majusawa to wayannan bangarori guda biyu dukkan su gaba daya kafirai ne amma lokacin da aka aka yaki tsakanin farisawa da rumawan sai farisawa masu bautan wuta suka samu nasara kan rumawa dukkan su gaba daya su fafawa ne kama ce da Russia da America haka kaga dai America ahlul kitab Russia fa kai. Russia kafirai ne ba su ma yadda akwai Allah ba to idan aka ce mu goyi baya gwanda-gwanda wani za mu goyi ba? haka gwanda-gwanda za mu goyi bayan americans saboda ahalin kitab sun lalacewa sun kusa da mu fiye da fiye da majusawa to shine sai kafuran makka suka yi ta farin ciki ainihin majusawa sun samu nasara kan romawa shi kuma manzan Allah hankalin shi ya tashi da sahabbansa hankalin ya tashi da aka samu nasara kan romawa saboda kafiran maka na cewa alhamdulillah mutanen da suke da'awan an ba su littafi suna da annabi gashi nan sun faɗi mu da muke bautan gunki gashi nan masu bautan wuta sun samu nasara kan wayancan sai kafiran maka suna ta yin gori ga musulmi hankalin musulmi ya tashi hankalin manzan Allah shi ma ya tashi to ana cikin wannan hali sai Allah ya saukar da alif lam mim gulibatir rum ko Allah ya ce alif lam mim wato an rinjayi rumawa an samu nasara kan rumawa su da kristocin kenan fi adnal ard wa hum min ba'di galabihim sayaglibun fi bid'i sinin sai Allah ya ce to su din nan bayan bayan an rinjaye su su ma za su yi rinjaye bayan an rinjaye su ahlul kitabun su ma za su yi rinjaye fi bid'i sinin a cikin wasu 'yan shekaru nan gaba ba daɗewa ba na ba gano wannan a lokacin sai shi ma abubakar sai ji daɗi tunda Allah Allah ya fi Allah ne faɗa Allah ya ce lallai Romawa nan gaba in za a yaƙi nan gaba za su samu nasara Shi ne sai abubakar Allah an sai yana ta yawo kwararo kwararo na makka yana daga murya yana karanta wannan aya din insha Allah mu ma nan gaba wato fa'ar wannan Roma za su yi nasara akan masu bautan wuta kaga inda masu wannan fikira na hagariya ne ba za su ce to kai ma arne ne da kana goyon bayan ahlul kitab kuma ga ba su jahilci ga shi nan wai a samu basalafi yana goyon bayan kiristoci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ba jaki ba waye zai haka saboda ba su da fiki mutane ne ma da sa'ul asnan eh, wato su fahawul alam kwakwalwansu irin na ƙananan irin na wawaye ne su to lokacin abubakar radiyallahu anhu me yayi abubakar yana ta yawo yana faɗin cewa mu za mu samu na nan gaba ahlul kitab kai za su samu nasara a kan masu bautar wuta su kuma kafirai suna ta jin haushi sai kafirai kashi to in haka ne a zo a yi ƙuri'a a sa kuɗi tsakanin mu da ku a sa kuɗi a ga waye zai mu mun ce mu za mu ci in ji kafirai abubakar ya ce kuma su ahlul kitab za su ci to ne sai aka ce to akwai umayya bin kharaf al-jumai umayya bin kalab ya ce a sanya raƙumi abubakar ya sanya raƙumi goma raƙuma goma ya sanya shekara uku cewa cikin shekuna ce fi bidi isini sai abubakar ya ɗauka bido ɗin ya fara daga shekara uku saboda shi yake nan da shekara uku rumawa za su samu nasara akan akan farisawa su kuma suka ce ba haka bane sai aka sa raƙumi goma a shekara uku to bayan wani lokaci sai annabi ya kira abubakar ya ce ka sa ƙarshen. saboda bidu ya fara da uku zuwa tara yau kada ka tsaya uku kila zai yi wuce kada uku ya wuce kaga ba ma yakin ba to sai abubakar ya canza ya ƙara yawan raƙumma ya sa shekara tara ya sa shekara tara sai Allah cikin ikonsa cikin shekara bakwai sai aka yi yaƙi tsakanin farisawa da rumawa sai Allah ya bada nasara ga rumawa kan farisawa sai kiristoci suka samu nasara kan majusawa an gane wani ko a lokacin kuma ya yi daidai da yakin badar yakin badar an yi shi har ma ya zama to musulmi sun samu nasara ne kan wayancan don dama su kafirai suna tunanin idan ruma idan farisa sun samu nasara to su ma samu nasara kan musulmi to su ma musulmi su ma suka ce to su ma sun yi kyakkyawan fata tun da ahli kitab sun samu nasara to su ma samu nasara to sai gashi nan yi daidai da yakin badar to yakin badar sun an riga an kashe umayya umayya bin khalaf ya mutu a yakin badar eh to da ya mutu a yakin badar to sai abubakar ya je wajen dangin dangin ainihin umayya ya ce to alƙawarin da muka yi dama an ce na mun ce mu za mu samu a kai wanda za su samu nasara ahlul kitab to gashi ahlul kitab sun samu nasara kuma dama mun sa raƙuma sai sai dangin shi umayya suka ba abubakar raƙuman shi abubakar ya samu nasara lokacin kafin a hana caca kafin saukar da ya yi walazina amanu inna bal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijisun min amali shaitan kafin lokacin shi nan suka ba da wannan raƙumma sai annabi ya ce abokan abubakar radiyallahu anhu ya yi sadaka da su tunda dai asali dai halal ne tunda dai kafin a hana ne sai annabi ya ce kawai ya yi abubakar ya sadaka da wannan raƙumma din kaga ganin wajen jilala din dai qur'ani ma ya yi wani farin ciki ga duba alif lam mim gulibatir rum fi adinal ard wa hum min ba'di galabihim sayaglibun an rinjaye rumawa a can mafi nisan kasa su kuma bayan an rinjaye su ma za su yi rinjaye Allah ya ce fi bidi sai cikin wasu ƴan shekaru nan gaba za su yi rinjaye billahi al'amru min qabl wa min ba'd Allah shike da al'amari gabanin nasara din da bayan nasara wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun a wannan rana muminai za su yi farin ciki farin cikin mai farin cikin rinjayen rumawa kan wa akan farisawa a wannan rana muminai ah, muminai su yi farin ciki arna ya samu nasara arna da arna suna fada duhu na duka duhu kaga mai karamin fikiyu kenan ce inna lillahi wai gashi wai arna suna fada da arna wai kuma wannan yana farin kai ma arna ne wannan shine irin kwakwalwa na masu fikira na hazadiya na fatan gane amma kaga nan wajen sai Allah ya ce yawma idin yafrahul mu'minun mu'minai sun yi farin ciki da nasara na ahli kitab bi nasrillah yansuru ya sha. wa huwa al-azizur rahim wa'adallah la yukhlifu Allah wa'adahu alƙawarin Allah ne Allah baya saba alƙawarin sa walakin aksaran nas la ya'lamu sannan ka duba tsakanin Yahudawa da da, Nasara su waye suka kusa da mu amma a cikin su waye musulmi idan suna fada waye za mu so ya samu nasara nasara anan za a ce muna tare da su ne Allah ya ce wala tajidanna ashadda an-nasi adawa lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku za ku samu mafi tsananin mutane adawa ga wanda suka yi imani ga musulmi su ne yahudawa da masu bautan gumaka amma wala tajidanna hum mawadda lil ladina amanu za ka samu wanda suka fi kusan soyayya ga musulmi su ne allazina qalu inna nasara masu abu kristoci ne ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يكبرون أتكلم akwai كسيسين akwai رهبان reverend fathers akwai kaza ba sa girman kai yanzu ya halatta ka ba arne to wannan shi ne don san cewa wayannan mutane su yana da rauni kwarai da gaske za ka ga irin wannan abu abu ne wanda ya kamata mu yi farin ciki ana so a yi ƙasa da abdul jabbar yanzu ba lokaci ba ne na maganan wai wayannan mutane yan bid'a ne kuma su ma yan bid'a ne dukkan su gaba ɗaya kaza na fasa gane wannan mu gaskiya mun yi farin ciki da abin da ya faru saboda yana faɗa da sunna yana zagin sahabbai na kaza sai gashi kuma malaman Kano sun a wato an samu ɗaliban Kano ma zance sun tsaya sun yi ruhu da Abdul Jabbar da mummunan sa to haka muke roƙon Allah Allah ya kawo ƙarshen duk mutumin da yake da tunani irin wannan eh ta bana mata gani irin wayannan mutane su ya kamata a ringa kama sunayensu irin su Abdul Jabbar a gaya wa duniya cewa 'yan bid'a ne saboda ta'addancin yana da yawa ga sunna da kuma musulmi wa alaikum salam na'am eh eh a shugaba shugaba ba ta ba shugaba dan shugaba yayi fada da shi'a kuma ya zamanto ya shiga haƙƙin talakawa annabi ya ce mai haƙuri da shugaba shugaba dama ai ba za mu tsaya wani rudud a matsayin mu na salafi mu za mu tsaya mu ta raddi muna faɗin aibe shi annabi ya ce ko da ya yi mana duka eh, a bayan mu ya kwace mana dukiya mu yi haƙuri ko da ya cutar da mu sai dai mu bashi da Allah ko ba wai za mu hau mun bari mu ce mu bashi da Allah bane an gani shugaba in yi mana annabi ya ce mu yi haƙuri mu nemi lada a wajen Allah ta'ala Allah ta'ala zai saka mana duk abin da aka yi mana na dan gane saboda haka shugaba in wannan shugaba dan yayi fada da shi'a ila wani abu ya haɗo su da yan shi'a kaga wani abu ne ya haɗo su da yan shi'a sai ya musu hukunci daidai da abin ba wai ya musu hukunci bane lura da cewa shi musulmi ne misali in ya musu hukunci a matsayin shi musulmi ne mai fada da yan shi'a zai samu lada in shugaba ya musu hukunci a matsayin shi dan demokuraɗiyya ne kuma ya fita ta hanyar demokuraɗiyya ne kuma sun saba ba demokuraɗiyya ne kaga da yan demokuraɗiyya da yan shiya ne suke faɗa kawai shi ne na ba gane yau nan ba za mu shiga cikin irin wannan abu sai dai abin da ya bayyana in ana kariya ga musulunci za mu ce to za mu ga in demokuraɗiyya da shiya suna faɗa sai mu ce to can sai can zai ta faɗa ko eh wa huwa aidan shadidun ta'an fi a'immatil islam ya za ka ci da rabi kan bili'a. shi ne ba za ka mai inkarun alani kan zalunci da yake ba amma bid'a za ka ba za ka shiru akan bid'a ba imam muhammad ai bai shiru akan alqaul bi kalbi qur'an ba malaman sunna sun ci gaba da bayani cewa qur'ani maganar Allah ne ba ba halitta bane amma ba su kama suna suna yin wani azalimi ne wani kaza ba su yi ba haka sa'i a yi yawwa na وهو أيضا شديد الطاعة في أئمة الإسلام shi wannan muna magana kan hamidul kausari an gane mutum ne mai tsananin suka ga malaman musulunci wanda ba su dace da abu hanifa ba a cikin mazhabansa na fiƙihu har ya to wasu malamai sun siffanta shi shi majnunu abi hanifa ne an gane saboda ya kai makwaya wajen san abu hanifa akan abu hanifa zai zaki sahabi akan abu hanifa zai zagi duk wani littafin hadisi an gane wa ya zaharu ibn al-labati aidan shiddatu sannan tsananin suka yana bayyana a cikin wallafa wallafan alhamidul kausari Thank eh, you. sai wannan magana ya dade yana faɗa malamin su kai yau kashi so wannan magana ya fi shekara goma sha yana faɗa mu wannan tsohon yayi ne wannan magana بسم الله الرحمن الرحيم قلت وهذه الاداب المذكوره في سوره الكهف مجمله وان الاداب wanda aka ambata cikin suratul kahf an kawo su a dunkule ne amma tafsir faqad qasamtu hadha al-kitab kitab amma tafsir na raba wannan littafi kashi hudu kullu ha fi adabin dalib duka su gaba ɗaya suna magana kan ladabin dalibi ne wa iya alal nahwu dalib suna kan yanayin nan mai zuwa gashi nan na farko ladabin dalibi tare da Allah na biyu ladabin dalibi shi karan kansa Na uku ladabin ɗalibi tare da malaminsa. Ma'anin Arab lokacin. Ma'anan adab ga luga zakara Ibn Mansur fi lisanin Arab. Ibn Mansur ya ambata cikin lisanin Arab. Annal adab wa al'awar da zai Shi ne abinda al'adib daga cikin mutane yake ladabtuwa da shi. An gani abinda mai ladabi yake ladabtuwa da shi daga mutane. Sun yi adaban ya adabu nas. an kira shi adab saboda yana ladabtar da mutane adaban nafs irin ladabi na rai wa darasa kuma ladabi na darasi amma shar'an qala ibn hajar fi fath eh wato a shari'ance ibn hajar ya faɗa cikin fatawul bari wal adab istimalu ma yuhmad qawlan wato istimalu ma yuhmad aiwatar da abin da ake yabo wajen magana da aiki aiwatar da abin da ake yabo wajen magana da aiki abbara ba'dhum عنه بأنه تعظيم من من فوقك wasu malamai sun yi ta'abiri cewa adab shine ta'azimu man fawqa shine girmama wanda yake sama da kai shine adab da kuma tausasa ma wanda yake kasa da kai intaha نقلتها برمتها من كتاب أدب الطالب في القرآن والسنة ناتشروش دنقلنقون على كتاب أدب الطالب في القرآن والسنة فعلى الطالب الذي أراد الخير لنفسه wajibi ne ga ɗalibi wanda yake san alkhairi da kanshi yayi muda yayi tsinkaye ga wannan littafin ma fi min al saboda abin da ke cikin shi na fa'ida na'am gaba wa alaikum salam. na an yi an yi wannan al'adab ma ga sanar za a yi kawo da ɗaya bayan ɗaya ku uku haka ok ayyato a ci za mu gansu an tsallace guda ɗaya kenan guda hudu ne ƙwayar musla بسم الله الرحمن الرحيم الخاتمة أي إذا قال قائل قد عرفنا بلغان بذهب بآل الزاوية إذا بمغانا يشي hakika mun san bacin mazhaba na ahli tawil a cikin babu sifat wa min al-ma'luma anna al daga cikin ma'abota tawili na li sifat eh wato daga abu ne sananne lalle ash'ira daga cikin tawili ga mafi yawan sifofi abin sanan ne an asha'ira min ahali tawili a sari sifat su asha'ira ma'abota tawili ne ga mafi yawan sifofi suna tawili mafi yawan sifofi kai fa yakunu mazhabuhum batilan yaya za a yi mazhaban ya ba ta ce madaqina innahu yumathiluna yawma khamsata wa tis'ina bil mi'a min al muslimin wato su suna wakiltan kusan 95% kashi 95 daga cikin ɗari na musulmai 95 of 100 na musulmi an gane su ne su a sha'ira ne an gane ya za a yi kuma a ce su yan bid'a ne ya za a yi a ce mazhaban su batacce ne alhali su ne suke wakiltar mafi yawan musulmin duniya qala al-mu'allif rahimahullah mawallafi Allah ya masa rahama sai ce kaifa yakunu fasiran wa qudwatuhum fi zalika yaya za a yi mazhaban ya zan batacce alhali jagoransa akan wannan shine abul hasan al-ash'ari eh ya za a yi abul hasan al-ash'ari shine fa jagoransa kuma ce ba wa kaifa yakunu يكون باطنا fulan wa fulan ya ya za a yi aqida asha'ira ya zamba ta ce a cikin akwai malam wani da malam wani da shehu wani da imam wani daga cikin malamai wanda an san su da nasiha ga Allah wal kitabi eh an san su da yin abin da ya dace ga Allah da littafin sa wal rasuli da sa rahimatul muslimin da kuma a'immatul muslimin wa gabani da kuma gama gari kullun zan ga shi al jawab an su'al al awwal jawabi game da tambayan farko shine bi me tambayan farko mazhaba na eh al to annana la nusallimu an takuna nisbatul ashaira bi hadha al-qadar mu gaskiya ba mu sallama ba a ce wai yawan ashaira percentage din su ya kai wannan gurgudu 95 over 100 gaskiya ba mu yadda ba an gane ku nisbatul ashaira shirakin musulmi dangane da sauran kungiyoyin musulmi ai akwai sauran kungiyoyin musulmi a duniya yaya za a yi a ce ashaira ita ce kashi 95 na hazihi da'awa tahtaju ila isbat sai ibn usaimin ki cewa Allah ya masa rahama lalle wannan da'awa din tana buƙatar tabbatarwa ta hanyar census mai zurfi a yi amfani da census mai zurfi a kirga 'yan asha'ira a kirga sauran sauran ainihin mutane a gani wai da gaske ne wannan magana ba gaskiya ba ne an gane wannan ko? wadda awi malam tukimu alaiha bayyanatin abina'uha adiya'u na'am ثم لو لو سلمنا annahu bi hadha al sannan da mun sallama cewa su din nan suna da wannan wannan gurgurdu din sun kai wannan yawa din ko sun fi haka wannan baya hukunta isman su mukaddara sun fi kowa yawa sun kai 95% shin idan ya zama to sun kai 95% yawan adadi shi ke nuna ana kan gaskiya kaga yawan adadi baya nuna gaskiya eh annal ismata fi la fi domin shi isma akan ijma'i ne an gane ko ijma'i na musulmi ba wajen yawan mutane ba Allah cewa yayi wa qalilun min ibadiyya shakur wa in tubi aksara man fil ard yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawan mutanen da ke doron kasa za su batar da kai daga hanyar Allah sannan mun ga hadisin nan da annabi ke cewa uri zan alayyar umam fara'aitun nabiya wa ma'ahu الرهد والنبي وما هو الرجل والرجلان ها هو الرجل والرجلين فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد kaga annabi ya ce an bijiro min da al'umma sai naga annabi a wa ma'ahu ar tare da shi akwai wasu yan jama'a ba su wuce uku daga uku zuwa ba wa ma'ahu sai na ga annabi tare da shi eh, wa ra'aytun nabiyya ma'ahu ar-rajul tare da shi akwai mutum ɗaya ko mutum biyu rajul aw rajulani kuma sai na ga wani annabi bai da kowa to idan ka ce yawan jama'a ne to annabin da ya gamu da Allah bai da kowa shikenan yaya ya nuna bashi da gaskiya kenan alaman gaskiyanka shine ka tara mutane yanzu in kana karatu a masallaci in masallacin bai cika ya batse ba baka kan gaskiya to anan kenan zai mu duba kristoci da suke cika cocin su ya batsi sai ke kenan tun da sun cika ya cika ya batsi to ya nuna kenan cewa su sun fi wasu masallatan ma gaskiya na fatan gane ashe ba yawan jama'a bane alaman gane gaskiya ba kuma karancin jama'a bane alaman gane ƙarya eh ثم نقول إن إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل. فنزل شيء لا إجماع المسلمين تنتدي ya tabbata akan sabanin abin da ma'abota tawili irin za a sha'ira masu cewa Allah baya ko ina Allah ba shi da fuska Allah irin nashi Allah ta'ala baya kaza wato Allah baya magana da da harafa da sauti da kaza irin da kun miyagun aqidun asha'ira an gane ku suna yin tawilin asma'u wa sifat na'am inna salafa salih min qabl hadhihi al-umma wa hum wa hum sahaba lalle salafu salih na ainihin farkon wannan al'umma din wanda sune sahabbai alladhina hum khairul qurun wanda sune fiyayyun karni wattabi'una lahum bi ihsan da kuma da masu bin ainihin sahabbai da kyautatawa a'immatul huda min ba'dihim da kuma a'immatul huda jagorori na shari'a bayan su kanu majmu'ina ala isbati ma asbatahu Allah li nafsihi eh, irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik irin su Imam Ahmad irin su Imam Shafi irin su Abdullahi, bin Mubarak irin su Layth bin Sa'd irin su Sufyan bin Uyayna ire iren su ga sunan an gane jagorori na shari'a bayan su sun kasance sun yi ijma'i akan tabbatar da abin da ya tabbatar wa kanshi ko kuma abin da manzansa ya tabbatar mai min al-asma'i wa sifat na sunaye da sifofi da kuma gudanar da nasosi akan zahirinta zahirinta wanda ya dace da Allah za su ce Allah yana da fuska irin nashi wanda ba irin na halitta ba Allah ya daidaita irin daidaituwa irin nashi wanda ba irin na halitta ba ba tare da wani karkatarwa ba ba harifi. ba kore sifofin Allah babu ainihin yayaitawa a ce yaya abin yake Allah yana da fuska yaya Allah ya daidaita yaya Allah yana magana yaya su ba sa yayaitawa sannan ba sa fuskar siffan Allah da na halitta khairul qurun bi salafu salih daga sahabbai da tabi'ai da sauransu su ne fiyayyen karnoni da nafsi na manzo Allah manzo Allah shi da kanshi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ijma'uhum kuma ijma'i na salaf ai hujja ne mulzima hujja ne mai lizinta wa mutane bi annahu mu'tadil kitab wa sunnah domin abin da Qur'ani da hadisi ke hukuntawa sabaka nafsul anhum fi qa'ida ar ya gabata ciranto ijma'i daga salaf dangane da asma'i wa sifat an gane ku a cikin ka'ida na hudu min qawaid nususul sifat daga cikin ka'idoji na nususul sifat na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك هو من خفاف haka nan Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah ya tsara masa yarda lam yakun ya'lamu sunna sunnat istizar wato bai kasance ya san sunnat al-istizar ba sunnan kiran sunnan neman izini ba shi Umar ku duba Umar a matsayin shi na babban malami mai daraja babban sahabi bai san sunna na neman izini ba cewa in za a nemi izini bai yi sunna akan neman izini ba hatta akhbarahu ya Abu Musa al-Ash'ari sai har ya zama to abu musa al'ashari ya ba shi labarin ta Allah ya ƙara mishi yadda sai abu musa al'ashari ya kafa shaida da ansar menene ya faru abu musa al'ashari radiyallahu anhu ya zo wajen umar dan khattab da ya zo gida ya kwankwasa ya nemi izini da ya kwankwasa su uku ya nemi izini su uku assalamu alaikum a adukulu assalamu alaikum a adukulu a su uku ya nemi izini da ya nemi izini sau uku sai ya ji shiru bai ja amsa ba da ya ɗanjira kaɗan kawai sai ya tafi abin shi ashe umar yana ta ƙoƙarin ya fito ne umar na fitowa yana buɗe ƙofa sai ga abu musal ash'ari ya yi ninka shi ne sai umar ya kira abu musal ash'ari me ya sanya ka ka me yasa ka nemi izini kai me yasa ka nemi izini amma kuma ga nan fitowa baka bari na fito ka tafi sai ce abin da yasa na tafi manzo Allah ya nuna mana cewa neman izini ana yi ne su uku in an baka izini ka shiga ba baka izini baka tafi abinka sai ce lallai ka kawo mun shaida in ba kawo mun shaida ba lallai sai na hukunta ka ka kawo mun shaida ko hukunta ka shine sai Abu Musa al-Ash'ari ya dauki ainihin Umar suka je wajen kabilansa su ne ash'ariyawa ash'ariyawa mutanen Yaman ne sai ji idan sai ce musu ina gama ku da Allah dan Allah wane ne a cikin ku ya san magana da manzon Allah ya faɗa kan istizan neman izini shine sai suka nuna wanda ya fi kankanta daga cikin su suka nuna wanda yake asgaruhum wanda yake shine mafi kankanta suka ce gashi nan sai ga karamin yaro karamin yaro wanda shi ya fi kankanta kawai sai gashi ya kawo hadisi na manzon Allah game da istizan ina ba san gane wannan sai kawo an kawo abin sanin ko ubai bin eh, ka daga nani kaga yake cewa a wato ma'ana na kasance ina zaune a Madina kamar yadda Bukhari ya fitar da Muslim daga a bisa Sa'id al ya ce. na kasance ina zaune a Madina a majalisin Ansar fa atana Abu Musa fazi'an sai Abu Musa al-Ash'ari ya zo a firgice aw maz'uran duk ya firgice fa kala yace ista'azantu ala umar salasan falam yi uzan ko falam yi azalli na nemi izini ga umar so uku bai bani izini ba faraja'atu sai na koma an gane wannan ko Allah sai Umar ya zo ce ma mana aka bai yi hana ka baka tsaya ba gashi na fito ban ganka ba sai na ce mai ista'azantu salasan falam falam yi uzalli faraja'atu na nemi izini so uku ba a bani izini ba sai na koma shi ne sai annabi ya ce a sai a sai ainihin abu musa al'ashari yake cewa manzo Allah ya ce idan ta azana ahadukum salatan fala yu'zalla falam yu'zallahu falyarji idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku falam hu, ba a bashi izini ba falyarji to ya koma an gane sai kawo wannan hadisin to sai Umar ya ce wallahi la manna alayya alayhi bayyana an gane ku hmm. lalle wallahi sai ka kawo mun shaida akan wannan sai ka kama shaida kan wannan aminkum ahadun sami abu min annabi shin daga cikin ku akwai wani wanda ya ji daga annabi fa qala ubayy bin ka'ab sai ubayy bin ka'ab ya ce wallahi la yaqumu ma aka illa azgarul qawm wallahi la yaqumu ma aka illa azgarul qawm ce wallahi babu wanda zai bike tare da kai ya kawo hujja sai dai wanda ya fi mu kankanci ma wanda ya fi mu kanci ne ma karami sosai a cikin mu fa kuntu azgaral qaum na kasance ni ne na kankanta shiwa ubay bin ka'ab fa qumtu ma'ahu sai na miƙe tare da shi fa akbartu umar sai na ba umar labari cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kala zalim cewa lalle manzo Allah ya faɗi wannan to yanzu wannan hadisin bai karanta da mu akwai mutane masu cewa yaya aka yi wannan ɗan ƙaramin ya gano abinda manya ba su gano ba ko ba ka ba to yanzu wanda ya fi kowa zama ƙarami shi ya fi kowa zama ƙarami kuma shi ya san hadisin hadisin da babban malami shekul islam eh a umar dan khattab umar dan khattab bai san hadisin ba amma ga wanda ya fi kankanta daga cikin asharawa ya san hadisin har ya zo ya bada hadisi irin mutanen da masu cewa a yaushe mutum ya gano hadisin a yaushe kai karatun da maliku bai yi ba ka sa irin wannan a yaushe kai karatun da ma yanzu to a yaushe wannan ya karatu da Umar bai yi ba eh kaga wannan mukaddima ce ta shirme duk ilimin ka an ce dan adam tare yake bai cika goma ba wallahi duk ilimin ka insha Allah akwai wani abu wanda zai kubuce ma na ilimi wanda za ga na kasa da kai zai sani kai baka sani ba kun gane wannan ko wannan kenan sannan kaga wannan wannan ya nuna mana kuma wannan ya nuna mana malami bai kamata ya girman kai ba idan na kasar shi ya gano abin da shi bai gano ba kawai malami idan na kasar shi ya gano wato ya karfi wannan abin ya yi aiki da shi in ya san gaskiya ne eh Umar radiyallahu anhu yau Umar radiyallahu anhu ya fi sani ya fi sani fiye da wanda ya ya fi ilimi ko Umar ya fi ilimi fiye da wanda ya ba shi labarin wannan hadisin da Umar da wannan yaro ya fi ilimi amma hada amma sai gashi karamin yaro kila a fage na ilimin umar kila shi dan firamare ne umar kuma professor ne to sai gashi dan firamare school ya gano abin da professor bai gano ba saka ilimi ba a cewa ya aka yi wani zai gano ba a ba faɗin haka faɗin haka jahilci ne kawai yaya za a yi manyan malamai ba su gano ba karami ya gano to faɗin wannan magana falsafa ce an gane ga wanda baya son gaskiya wa iyaz billah ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم ان أن امرأة ترث من ديانة زوجها شي عمر رضي الله عنه bai kasance ya sani ba cewa mace na gado daga diyar mijinta an gane idan an kashe mijinta za ta gaji hata diyar shi umar bai sani ba an gane inda inda yanzu da yanzu ibn taymiya ya ce malik bai sani ba sai ce ya zagi malik na ba san gane ko da ya ce shafi'i bai sani ba sai ɗaliban shafi'i sai ainihin ya zaki shafi'i dan an ce malam wani bai san wannan ba sai da aka gaya mai ba san shi bane haka ne yanzu gashi Ibn taymiya ya ce umar bai kasance ya san cewa mace na gado daga diyar mijinta ba har sai da aka bashi labari a gane? a shi yana ganin cewa diya na ainihin dangi ne dangi suke gadon diya a gane mace ba ta gado نعم حتى كتب sai da ainihin sahas bin subiyan ya rubuta wasiƙa gare shi wa huwa amirul li rasulillah shi gwamna ne na manzon Allah ala ba'dil bawadi a wasu sashen ƙauyuka sai daga ƙauye ma fa sai yubiru wa anna rasulullah wannan magana yana gwamna ne a ƙauye ya ruwaito wa Umar wasiƙa ya rubuto wasiƙa cewa gashi nan fa manzon Allah ya ce kaza kuma Umar ya yi aiki da wannan hadisin na'am يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس المرأة أشيم أشيم الذبابي cewa lalle manzon Allah ya gadar da ainihin matar Ashyam Adibabi min diyati zawjiha daga diyan mijinta. Ba taraka ra'ayahu li zalika. sai Umar ya bar ra'ayin shi ga wannan laula na ma bi haza la qadaina bi khilafi yace da a ce ba mu wannan hadisin ba da mun yi ishtihadi da mun yi hukunci da sabanin haka wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi da Nasa'i a fil Kubra wa Abdul Razzaq a cikin Musannaf da Sa'ir bin Mansur da Ibn Abi Shayba da Ahmad da Ibn Qari da sauran dai malamai da sauransu an gano wannan suka rawaito wannan hadisi kaga dai hadisi dai gashi nan tabbatacce ko ba lura ba to yanzu ya halatta a ce wai akwai wani mujtahidi wanda babu hadisin da bai sani ba a ce ai Abu Hanifa ya san duk hadisan Annabi idan kaga Abu Hanifa bai yi aiki da hadisi ba to kawai hadisin bai inganta ba wannan shine ainihin falsafa da mummunan tunani na masu takaliki ai tun da kaga Abu Hanifa bai yi aiki da hadisin nan ba to hadisin da yake ne kawai ai tun da kai kaga a imamu Ahmad da ya aiki da hadisin nan ba to hadisin ai da yake ne ya irin wannan tunani yanzu dai gashi nan Umar bin Umar da yake kusa da manzo Allah wasu abubuwa da yawa na hadisai sun kubuce mai kuma ana gaya mai zai aiki da wannan hadisin ashe masu takalidi ba su da hujja ki ai malik ya san da duk wayannan hadisan tun da kaga malik ya yi shurutu ba su inganta ba ne ga wanda cewa duk hadisin da baya cikin muwadda kan zan ku rege ne wani da gaske wai kawai hadisin da ke cikin muwadda shine hadisi duk sauran hadisan manzo Allah ayi watsi da su a ina aka taba yin haka ha i haka imam mali ya faɗa lokacin da ainihin al-mansur amirul mu'minin yayin nufin a sanya muwadda a ka'aba yace muwadda ya zama shine littafin da za a yi hukunci da shi a duniya imam malik ya ce sahabban annabi sun yaɗi duniya ko kowanne daga cikinsu yana rike da wani ilimi wanda wasu daga ciki ba a rubuta a nan ba saboda haka sai ya hana ya ce kawai yake imam malik na da ikhlasi shi kanshi ya san ba zai yi a ce a cikin muwatta duk hadisan manzo Allah sun tattara ba a ciki sai ya hana inda imam malik bugu malami ne irin miyagun malaman da muke da shi wallahi da irin miyagun malaman da muke da shi a Najeriya ne aka ce za a sa littafin shi a yi tonjiyar ɗin sauran hadisai wallahi zai yarda na ba ta gani kaga magana magana mai cewa hadisan muwatta su kaɗai ne hadisai a wajen fiƙiyu to me bambancin shi da abdul jabbar na kano mai cewa hadisan annabi ko ɗari biyar shi duka eh wai ya fi son hadisan da inganta wasu ta ɗari biyar ba <laughs> ina ganin ai hadisan muwatta ba su kai ɗari biyar ba kila ma abdul jabbar ya fi sauki ke ne abdul jabbar ya fi sauki a kan doktor ya yake wulakanta hadisan bukhari muslim tirmidhi da sauransu yake faɗin abin da ya ga dama a zuba a kwandon shara an gane wannan ko to ga shi abdul jabbar ya ce hadisai sun kai 500 mu wata kuma ina kan ko ku ba su kai ba hadisan mu wata sai sarai a sarai da ake aka karwaitowa da sauran yaka to za a ce manzo Allah haiba duniya hadisai 200 kawai fada iyakacin maganar da annabi ya faɗa kenan hankali zai ɗauka yanzu ko zaman da na yi a nan yanzu manzanni nawa na faɗa eh? wanda zana ce wai har mutum ya bar duniya iyakacin maganar da ya faɗa ɗari biyu shekara ashirin da uku shekara ashirin da uku na'am wala ya kun ya alamu hukumar majalisi to shi umar bai kasance ya san hukuncin majusawa ba game da jizya eh har ya zama to abdurrahman bin awf radiyallahu anhu ya bashi labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ku sunnanta da su irin sunnan ahlul kitab wato irin su su ahlul kitab irin yanda ake yi da su su ma haka za a yi da dangare da jizya yanda ake karban jizya wajen ahlul kitab haka za a karba wajen wa wajen majusawa to amma wannan hadisi isnadin shi da'ifi ne kun ga ibnu taymiya ma a jalalatihi wa ilmihi shi ma gashi yanzu ya ruwaito hadisi Daliban, daliban, daliban sun gano hadisi bai inganta ba kagare da shek mukbil shek mukbil bin hadi da ire-iren su da suka yi takariki da suka yi takariki irin wannan hadisan sun ta a fama in ce ibnu taymiya yayi kuskure kaga wani ya nuna yan salafiya ba suna rufe ido bane su tabbin malaman su suna bin malamin su ne ala basira idan malamin ya yi daidai suna tare da shi in ya yi kuskure duk darajar isa ce gaskiya ba sa tare da mana a nan wajen suna basan gane haka yin fikiran hadariya suke eh bai san me ba sun ce ba inda za a ce malami bai san inkarar alali ba sun lokaci nan dole ne sai malami ya san komai ba zai yi ba malamai da dama an kama su da wasu abubuwa wanda ake ganin kamar ya kamata karamin ɗalibi ma ya sani hmm? saboda haka kaga in su ne za su yi ta kokarin rufa ma nasu asiri ba za su yarda ce nasu yayi kuskure ba su ba sa yarda nasu yayi kuskure ina fatan gani wani wani da ya dan da ya littafi ya rubuta littafi ya sauki malamai guda biyu ya bar guda ɗaya aka ce bai yi adalci ba sai sauri ya ce to ai ba ku sani ba ai ku jira akwai na biyu na zuwa bai sa bai iya tattara magana a littafi ɗaya ba ya kamata ya tattaro littafin a littafi ɗaya tattaro duka tunda ne shi ne na farko a cikin wanda aka faɗi sunayen su ko wajen tagadimi ya kamata a ce to sai a yi sauri a fara ambatan sunan shi kuma a cikin littafin littafin da bai da yawa ai za a iya sanya bayanin shi a ciki amma da aka ga ya yayi yawa sun tabbatar da ba su da gaskiya to ai a jira mu dama ku shakuru mun shakuru ku shakuru mun ai dama muna nan muna so dama shi ma ɗaya za a yi mai da sun manta da shi saboda ta asubanci ba ishara min ƙari wala min ba'i sun yi shuru ne sun ɗauka cewa kamar ba a yin karatu ba za a gane ba to da aka bai aka gano cewa mutane ne marasa adalci mutane ne wanda ba su da gaskiya sai suka yi wuf sai to ai za su wallafa wani littafi akan wancan shi wancan shi za a mai littafi shi na musamman ne shi ne za a ga wanda littafi za a yi na musamman kan shi shi littafi na musamman ne ake jira a ga wanda littafi za a faɗa kan shi irin wannan in mutum zai yi salafanci salafanci ya gina ne akan adalci salafanci duk wanda ya yi laifi za a hukunta shi inna ma halaka man kana qablakum eh, annahu idza saraka fihi musharif tarakum wa idza saraka bihimul wabi aqamu alayhi al-hadd annabi yace wai mulla law anna fatima binta muhammadin sarakat daga datu yadaha ko ce wallahi da fatima biyar annabi muhammad za ta yi saka wallahi da na yanke mata hannu wannan shi ne kowane malami duk salafancin malamin ya saba mu sunna za mu nuna wa mutane ya saba mu sunna ba za mu shiru akan shi ba na'am shan mutane ne a na'am wa alaikum salam game da tambayar da yake wai dangane da istizan idan aka je mutane biyu suna sun je kofar gida sai ɗaya kwankwasa su uku sai zama to wancan bai fito ba to wancan shi ma zai iya kwankwasawa a to ai idan ya zama to sun zo daban-daban ne kowa da nashi don wancan ya kamshi ba sai wannan ya tara shi ma sai kwankwasa ko za a dace amma ya zama to in sun yi zuwa ɗaya ne kwakwasa wa guda ɗaya ya wadatar ai kwakwasa wanda mutum ɗaya ya wadatar نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا لا يجوز أن يقال الناس في الجاهلية saboda haka baya halatta a ce mutane a cikin jahiliya al'alim fi jahiliya ko kuma malami a cikin jahiliya ba an gane kana ce mutane suna cikin jahiliya baya halatta a ce mutane suna cikin jahiliya ko kuma duniya tana cikin jahiliya kada ce haka juhudu li wujudi risala domin wannan inkari ne na samuwar manzanci kace mutane suna cikin jahiliya kenan mutane ka bashi mutlak ka kawo shi jahiliya mutlaka kenan mutanen duniya gaba ɗaya kafirai ne kenan mutanen duniya gaba ɗaya batattu ne wannan magana yana da haɗari an gane وجهود للقران wannan kuma inkari ne ga qur'ani da sunna irin wannan itlaqi baya halatta ma ayyuka fi ba'd an-nas jahiliya amma kana ana iya cewa a cikin sashen mutane akwai jahiliya ko cikin wasu sashen shafiya akwai jahiliya ko akwai wani siffa daga cikin sifofin jahiliya wannan akwai shi kuma gaba yanzu a duniya yanzu za a iya samun mutane wanda tare da su akwai jahiliya za a iya samun ɗalibi na salafiya tare da shi akwai jahiliya ya ake ganewa yanzu abu zarar gifani da suka samu matsala da bilal bilal bakin fata ne abu zar balarabe ne su sai bilal ya gasa mishi magana ya ce da allah gafara dan bakar mata kawai a sai abu zar kai sai abu zar ya gasa wa ainihin bilal magana cewa gafara dan bakar mata shi ne sai ainihin bilal ya ji wajen manzan allah yana kwalla yana hawaye annabi ya ce ya bilal me ya faru sai bilal ya faɗa abin da ya haɗa shi da manzo sallallahu alaihi wasallam a abin da ya haɗa ainihin abin da ya hada shi da abuzar, a lokacin nan da ya faɗa abin shine manzan Allah ya fushi cewa wani abu ya haɗa ni da shi kawai sai zai kira ni dan mata ne sai annabi ya ce a ta hobi ummi ya abazar shin ka aibanta shi da maman shi ya kai abuzar? in naka innaka imru'un ka jahiliya lalle kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya ku duba dai abuzar Zar ma'a jalalatihi wa fadlihi wa ilmihi wa taqwa wa kaza wa kaza duk da ainihin kirkintakan shi da nagartan shi amma na bai ce kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya saboda ya dan nuna wani dan wariyar launin fata haka a gani kaga anan wajen an nuna tare da kai akwai ba wai kai gaba ɗaya kai kana cikin jahiliya bane tare da kai akwai wani dan siffa daga cikin siffar jahiliya shine wariyar launin fata da kadan nuna kana ƙara yin haka manzo Allah ya mishi fada ina fatan gane wannan saboda ka ana iya samun irin wannan jahiliya din to yanzu ba fa Sheikh ba fa rabbi yake yi Shek fozan yana rabi ne latif yana rabi ne ga wasu firak yana rabi ne ga wani malami daga cikin malamai wanda yake rubuta jahiliyatu karni shirin jahiliyatu kaza kaza wa yake wa rabbi sai kudu yake wa rabbi amma yayi irin da yanda wayannan samari suke yi ku karanta littafin wannan fozan ku gani yana yana rubutu kuma rubutun duk wanda yake ya san an ce kowa ya zagi a kasuwa yawwa to kaga a wannan da kuma wancan ɗayan da muke karantawa wannan basharu suna ba wannan na fauzan ne ajuwe ba a cikin ajuwe ba ya yi maganganu a kan ƙungiyoyi da yau, amma bai kama sunan malamai ya zazzaga ba irin wannan kalma na gautsin magana da zagi da cin fuska da wulaƙanci duk bai yi ba wannan yana raddi ne ga sayar kudu yana raddi ne ga sayar kudu da ɗan uwan shi muhammadu kudu amma kaga bai kama suna ba nan hmm. ko bai kama suna ba yayi raddi ne ladi amma duk dalibin da ya sani ya san sai ku duke da wannan fikira din kun gane saka ba lalle bane wani lokaci ba lalle sai ka kama suna zaka yi raddi ba an gane kama suna ana yin shi ne in ya zama to dole in ya zama ba makawa in ya zama to ba za a iya fahimta ba sai ka kama amma in zaka iya yin raddi ba tare da suna ba ko mutane su fahimta gara kai raddi ba sunan kowa wannan shine asalin raddi an gani ana kama sunan ya zama lalura yau a cikin shi akwai bambanci tsakanin abin da ya kasance kafin aiko manzo kafin aiko manzo kana iya cewa mutane suna cikin jahiliya amma bayan an aiko manzo ba za ka iya faɗin haka haka ba mutlaka haka mutane sukan iya cewa man da'i illa zakara ila ila okay ba da'i ila zikru masail jahiliya mutane su to wai menene dalili menene abin da ya sabbaba a ambacin matsaloli na jahiliya mai dalili madamatul jahiliya fa intahat matsal jahiliya ta riga ta kare nahnu muslimun wallahu walillahi hamd to ai mu musulmi ne alhamdulillah to menene amfanin ambatan jahiliya kila wani ya ce haka na'am naqul adai li dhalik sai mu ce abin da ya kira zuwa ga haka alhazuru mina ana so ne a yi taka tsantsan daga gare ta domin idan ɗalibin ilimi ya san jahiliya eh fa innahu yuhazziru zai taziri gare ta ko ya hazaru minha an gane ko zai taka tsantsan amma idan jahila amma idan ya jahilce ta bai san jahiliyar ba bai san ta ba na fa innahu qad yaqu qad yaqu fi to lalle yakan fada cikin ta hmm. وذكرها ومد... وذكرها ومدارستها من من أجل أن تعرف حتى تجتنب فذكرها ومدارستها من أجل أن تعرف حتى تجتنب wato ambatanta da kuma karanta ta eh ana yin haka ne dan a santa kuma har a nisance ta ko dan a san jahiliya din saboda an nisanci jahiliya din qala sha'ir eh mawaki ya ce aratu sharra la li lakin litawaki, wa man lam ya'rif sharra sharra min alkhair wa qa'a fi arabtu sharra la li lakin litawaki. wannan an samu matsala wajen rubutu akwai asa bai kada arabtu sharra la li lakin litawaki, wa man la ya'rif sharra min alkhair wa qa'a ko ya kaufi a gane arabtu sharra na san sharri lali shari ba wai dan shari ba hmm. an gane na karanci bi ma'ana na karanci firak na karanci albiral wa nihal na karanci addinan mutane addinan yahudawa addinan nasara na san menene aqidun su na san aqidun majusawa na san su demokradiya su kwaminisanci su jari hujja su menene na san su shi'a na san sufaye na san qur'aniyun na san jahamiya na san jabariya na san khawarij din na san wannan ba wai dan sharri ba ba wai na san su bane dan in yi aiki da aqidan lakin litawaki sai dai dan in kare kaina daga mummunan aqidan su a gare na karanci aqidan shi'a domin in kare kaina sannan kuma in an karar da wasu mutane hadarin shi'a na karanci aqidan sufanci ba wai dan ina goyen bayan sufanci ba sai dan in kare sau da in san sufancin in kare kaina daga gare shi kuma in an karar da wasu mutane sannan kuma in yi raddi ga mutane ah, ga su in nuna mutane ba aqida bane mai kyau ko na'am hada billahi shi ne ce duk wanda bai san alkhairi daga wa man lam ya'rif al wa man lam ya'rif wa lam min ashar wa afi ko ya ko ya kaufi wanda bai san alkhairi daga sharri ba menene wa afi ko ya kaufi zai fada cikin sa an gane hada billahi wannan ta wani bangare ne ta bangare na biyu lalle kai idan ka san jahiliya to za ka san falalan musulunci kamar yadda mawaki ke cewa a yin yuzhiru husna huddiddi eh, wa bi diddiha tatabayyanu A ashyau addiddu yuzhiru diddu husnahu hmm. wato kishiyan abu wato kishiya yana bayyana kyawansa an gane idan an faɗi kalma in an ce ahalu sunna to in an ce shi'a da sufaye kaga kishiyar sunna ne shi'anci sufanci kawarijanci jahamiyanci shi waye waye da sauransu a ikhwanul muslimin sururiya kaga duk wannan kishiya ne ko to tunda kishiya ne na sunna to idan ka san su zaka gano kyawun sunna a gane idan mutum ya san bid'a ya san akidun bid'a zai kare gode ma Allah da yi shi ahlus sunna idan mutum ya san kyawun musul kyawun idan mutum ya san hatsarin kafirci zai gode wa Allah da ya yi shi musulmi idan ka san hatsarin duhu za ka gode wa Allah da ya haskaka maka ko saboda haka shi kishiya kishiyan shi na bayyana da kyawansa wa bididdi hata ta bayyana ashiya da kishiyanta ne abubuwa ke bayyana eh Umar na cewa ga magana Umar na ko magana wa qala Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umar dan Khattab yana cewa yushiku an tanquda urar islam urwatan urwatan wato lokaci ya kusa wanda igiyar musulunci zai kwance gudu-gudu zai kwance zare-zare zana shi a islam malla ya harfi malla ya harfi jahiliya idan mutum ya taso cikin musulunci bai san jahiliya ba idan mutum ya taso kawai musulunci ya taso bai san jahiliya ba to idan jahiliya ta zo zai iya fadawa bai sani ba saboda ka kaga karatun da muke yi na firak zai taimaka mana wajen sanin jahiliya ko idan muka san Firat, to sai taimaka mana wajen za mu gane to duk wata kungiya duk wa'annan kungiyoyi ne na a to kenan kaza ne sunna to amma kawai ka san sunna baka san bid'a ba akwai matsala an gane ne maganar Umar eh. jahiliya idan ya zamanto mutum yana jahilta al'amuran jahiliya haya an to lallai shi wannan tabbas ne Lallai ne zai iya fadawa cikin jahiliya din domin shaidan bai manta da ita jahiliya kuma bai yi bacci ba yana neman hanyar da zai batar da mutane ya dahu ilaiha na kiran mutane zuwa ga jahiliya ku ringa ɗauka in kuna so ku san usulubi usulubi na na na yan salafiya ku ringa ɗaukar littattafan malaman salafiya ku ɗauki litattafan su fauzan su usaimin su bin su albani za ku ga irin rubuce-rubucen su sai ku auna tsakanin abin da wasu ke yi yanzu da sunan wai suna kariya da zalfiya ne wa iya iyaz billah kalas na a zo da aliyau a aliyau ya faɗa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على نزلنا وأنا نزلنا وأنا في الحلقة والنام هذا ما قال عليه فرقنا أساسنا أساس التأثير ورنا نزام وقال إما يكون التأمين في بيت أساس التأمين ake kwalin da alhamdu abu shi ka ya sa a yake da da yawa to ta da shi saboda haka kuma wannan musu haɗin nan ba mu kaɗai ba ne ta yi a da sauran cewa ga abin da ake yi wanda an sani amma wani bai sani ba wani yanzu ya fara zuwa ko kuma ya manta muna fata Allah ya ba mu iko wuri zai samu da aka samu da suna karɓa tun daga ranar sallah har rana na biyu har rana na lokacin da mutum ma ya sati da kai mana za mu karba insha Allah muna fata Allah ya ba mu nufin da wannan al'amura da yake gaban Allah ya sa kuma kar mu kasa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan misali za ka iya an bani daga nesa za ka iya lalacewa kafin a rasu dan ya sirri ta sai kawo Thank eh, you.